Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin waɗansu mahalarta taron ƙarawa juna sani kan kare harkokin mata a jamhuriyar Nijar, wanda ya haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da ƙungiyoyin mata, sarakunan gargajiya, shugabannin al'umma, 'yan jarida, magidanta da kuma 'yan gwagwarmaya da nufin shawo kan mace-macen aure da kuma waɗansu matsaloli da suke hana ci gaban iyali. Yau ma muna tare da Usman Dambaji, shugaban ƙungiyar 'yan jarida da ake kira Rejiya. da kuma Madam Kako Fatuma shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata da ake kira Kwangafen. Jagoran tattaunawa Yusuf Abdullahi ya fara da tambayar Madam Kako ko tana ganin talauci ko kuma kuncin rayuwa ke kawo matsaloli da ake fuskanta a cikin gida sai ta bayyana cewa. Na yarda cewa a ƙasar Nijar mace na cikin wahala ana cikin kuntata matan Nijar don me yasa maza su gafarce ni yau a yanayin ɗakin armi za ka ga namiji ya mai da mace ba kowa ba tunda yau mun ga mace ita ke da kula da gida mace yau ita ke ɗaukar ɗawainiyar yara kai har ta ɗauki ɗawainiyar mijinta tunda mace ke neman cincin kanta buskan sana'a mace na toye toye ta toye waina ta toye tsalata ta sai da icce ta shema ta ɗebo icce a daji ta zo ta sai da shi kuma ta ci da mijin kuma ta ci da ɗiyan kenan kaga abu bai yi kyau ba akwai inda kasashen da maza ma gudu suke su bar mata su ta yi su ba su ghana ba su abuja ba su libya ke mace kina nan ki an barki da ɗiya biyar shida bakwai abin da za su ke ci in lakwal za ki sa su ke ci mantana lakwal ta zama yanzu abin biya kashi na biyu cikin dubunnan abin da ake yau kuna da gani abin da albarkar da ke cikin ƙasa yau ba ta isa na a rayu dole mace da ɗiya su wahala yau duk inda za a shi ko koyin da ake yau na mata ne mace wahala mai yawa ce yanzu ka ɗauka fannin rashin lahiya yau mace in aje likita ne bata da halin zuwa likita yau mace in a fannin aihuwa ne kana gani irin wahalun da mata ke yi da ɗauka ciki ka likitar na da nisa wataran kan ka ma yana ɗa cikin ciki ya mutu ko kan ka ka wahala abu ya kai ga yoyon hitsari da ake cewa kenan kaga mace na da wahala da yawa na biyu kuma armi da ake yi yau maza suna ba mata wahala tunda akwai abin da muke cewa violence yau akwai violence moral akwai violence psychologic akwai violence physic ina so in dan ka'itar da kaɗan na moral mine ne kuntatawa da rankar layak ana muka ana musguna ma ana musguna ma har ya kai ka ga mutuwa yau violence physique ba da kashi ba da kashi ko kuwa addini an hana shi amma Nijar har yanzu akwai mazan da ke ba mata kashi violence psychological ko ko ina ne a fannin ma'aikatan ne akwai shi yau za ga ɗiya mace kina fuskan fannin aiki a wurin shinki sai kiga ana musguna miki ana ca in baki ba da kanki ba ba ki zama komi wannan mun sha ganin tunda mu kan kama kungiyoyin mata a kwangafen an sha kamun wannan kuka sai kaga direkta ya ce a ah, ai sai na yi kaza da ke in ba nan ba ba na kara ki ba kuma ba na ƙara miki biya ba kaga kenan musguna kenan da ake ma mata wanda yanayin da ake ciki an ɗauki kundi kundi kundi da yawa yau muna da abin da muke cewa kundin mu da ake cewa politik shahar yana nan mun yi argumentar islamic yana nan yau akwai kundaye da yawa da aka tsara da har yanzu wa'annan kundaye an buga su suna nan amma a ci gaba da aikin su ya gagara to madam kamar a binciken da kuka gudanar kan wannan al'amarin ina ya fi kamari a karkara ko kuma a cikin birane to wallahi yanzu ina tsammani inda ya kamari kowane janshi na da nashi wahala mm. in ka ɗauki a fannin karkara su karkara dama ka san menene matsalolinsu ɗawainiyar ɗiya wadda na gai ɗawainiyar kansu da kansu buskan lakwal buskan Eh, eh, eh, rishin lahiya da buskan taimaka ma al'umma in ka ɗauko na wurin yanayin birni cikin ma'aikatan ne muke ganin bambanci da yau mata na da ilimi macen nijar yau ta kai iliminta ya kai inda shi da kan yau na shi daɗi da ya ce mata yau sun mahi maza ilimi gaskiya ce ya gai tun da yau tubarkalla masha Allahu duk inda ka ɗauki gungun da ka ɗauka mace akwai ta in agungun soji ka ɗauka mata yanzu matuka akwai su daya cikin soji in ka ɗauka a fannin doktorori akwai mata in ka ɗauka a fannin masu shara akwai mata kenan yau alhamdulillah mace ta kai inda ta kai to yanzu dai game da shi wannan taron mun samu zantawa da ɗaya daga cikin sarakan gargajiya da suka halarci taron mai martaba sarkin tesawa mansur kane mai gizo yanzu haka in ka je hwada in ka je ka da mace guda goma takwas zancen armiya kasu cikin takwas kin wanda zance arme ya kawo su ka samu shidda su kishin armi suke tambaya ma gaba daya cikin shidda masu tambaya kishin armi hudu talauci kuma irin abun da maza ke musu irin abun da dangin maza ke musu irin halin da suke ciki shine zabo su to wanga dama ne an ka samu a zo a zamna a tamtamta a tamtamna bisa kan halayen da mata ke ciki amma kuma a yi zancen me ya kamata a mamaci balle mamacin karkara saboda a samu a rage talauci da ke kai ta cikin wannan hali ni na yi imani da in an samu an sa hali kwarai cikin hannun mata ko kuma an ba mata daman neman hali su da kansu da a ce a zo kullum a zo a yi tawaye musu kai a zancen waye kai an yi an shekaru da shekaru ya isa yanzu su samu sana'o'i su samu abin neman abinci haka nan mishi yana nan bai nan ya je dandi yana bata bai bata ita na da abin za ci tana da abin za ta ba iyalinta kai mu mun yi imani da in an sa hali sosai cikin hannun mata wani dan kuka wani abin da duk sai ya rage mu a hwada aiki ma rage mu za in Allah ya yarda ah, malam Usman Dambaji wani irin tallafi ne kake gani ya kamata a kawo wa su waɗannan matan matan karkara a yau abin da ya kamata a musu na hwari sai a waye musu kai kuyo ko an baka kuɗi idan ba a baka ba horo wannan kuɗin bai tasiri a gare ka kenan a kwanta musu cewa unhwanin zuwa makaranta da hwari kwarci makarantar mamadiya shi ne zai sa kankai waye buɗe ka san menene zaka iya ma kanka don yau da gobe kuma ci gaba da ake zanta ci gaba mace ta samu abin masarufi hmm. ba an ce min ta yi ƙarfin mijinta a'a don ta samu na tallafa ma ci gaban gida. Yanzu mu abin da muke muna nema a hore a hore su su gane cewa wai hamazan su gane samun kuɗi ga hannun mace ba shi ba ne cewa za ta firshe ne maka ko za a sa mata su yi ƙarfin masa a'a a kwanta musu cewa saboda wannan abin taimakon ka ne taimakon yara ne taimakon kowa ne me amma a yi shi cikin ka'ida wanda eh, eh, al'adunmu Saka yarda wanda musulunci ce yarda to shi ne muke na muna kokowa duk matsalar abin da sa abin bayyayewa saboda wanda suke babban birane ba su ba da bakima ta kirki wanda na ƙauyen za a iya gane su sama abubuwa abin da muke so na farko yanzu wai ba wai a samu maganin abin yanzu bane a'a muna so an aka samu maganin ya zamanto dindindindindindin to ne muke so duk abin da ake yi ana sa kawa ga sa ɗiya mata makaranta yau mace an tashi makaranta baka iya kamata wayo baka iya kace mata ga kara wannan abin gane kinan yau mace an tana aiki sana'a tana kasuwa ne ko tana wani aikin gwamnati an kana su ta ga dandi iya ta rike su yau da ba ga da muke hana ma matan mu masu je su aiki Allah ka yahe ni idan mutuwa ta zo ka bar mace da iya biyar ka mutu baka bar komi ba to idan ba ta da wani sana'a babu wani aiki gidanku babu komi kaga iya sai shiga titi sai shiga ita kenan to idan wannan macen tana da wani abin sana'ayyinta ta ta kare mutuncin wannan yaran ta kula da su kamar kananan dan a samu kuma a ci gaba da da arokin da ke ciki yaƙi talauci kamar yadda madan ta gayi bayyayuwa sai an samu kamar wasu constitution wasu abu da zai kare musu matan su bala'i tun da yau kai gani an yi zancen mace yawa ina son sakin mace a waya zan kira in ce kai juju ba takarda an sake ta me ai ita ke so ta rabu sai ta shekara uku ba ta samu wani takardar rabuwa ba ai ta gana mata arkane ai ta gana mata arkane in yasa ka gani ko kenan akwai miskila da kamata a gyara cikin wani abubuwa ni a waya fa ina wani kasa sai in ce kai dan labar takarda ta ishe ni amma ita an ta ce juju mai gida na shekara biyar bai bani abinci ina rabuwa sai a ce a'a kaga kenan akwai matsala gudu an gyara wannan harkoki To yau ma lokacin ya kwace mana sabili da haka tilas maja birki nan sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu Yusuf Abdullahi da ya ba da gudunmawa daga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi